farko wannan daraja da alfarma kusan wannan sunan na al'umma da da ko alfarma wannan daraja da suke da ita da cewa bai halatta a keta wannan alfarmar ba wani abu da yake domin shi ne maganar maganar bai halatta a yaƙi a waɗannan kwanaki ba shi ne malamai ne suka saba a kan alfarmar suka saba ko ko a kan yaƙi suka saba ubangiji sosai domin hatta jumhurin malaman da suka ce wannan hukuncin ɗan sake shi sun fito sun faɗi cewa wannan zancen fannin yaƙin ne ba za فلما كان تبقى إلى يوم القيامة وليست منصورة يوم أما مجرد إلى يوم الكون إن في ناسو شنو لا أقولكي وإن كنت سوى كرأياتي أولا وجنين ko kuwa an shaɗi ثم masu ayyukan kuma shaɗi ilimin karanta rayuwarsu yau za mu da sauran abin kula ra'ayin kuma ra'ayin farko shi ne ra'ayin biyu cewa ba a shafe ba hukunci yana nan yadda yi cewa kar a yi yaki samsam a wannan watan jiya ra'ayin uku shi ne mutu ibtida'i a kaɗan ba da ba an gane ba kuma da kimura ne ni ko ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni an ga ko fassara ba ko su kuma shine kullu suka yi lamme hukunci da yake ne suka ce faqala لا يجوز ابتداء الكتاب في الأشهر الحرم hadin cikin waɗannan watanni guda hudu da su alfarma to kar a ya كالتليش كالتليشيين وأما استدامته إن هو كان أن فعل شكا نوع كيف يكون النور كما سوى النور كشوفه كما أفعل يأتي الشيوان جوال ما مثال يأتي بالنور أكام القوة في حق أشجاكين من قاعدة عليه هنا وانا بايا تكين يوتنا بايا تكين إن لك عرض فإن أكيد ما لأن عرض tun da wani lafi makasar da inda yake zuwa wani makasar da ina zai kare ko yau wata niyu yau wa amma su da wata niyu idan kana awwan hukumi zai ha in farkon yaki ba a watannin waɗannan guda hukun ya faro ba an gaya da hukumi ya halatta mm. wani ke nuna mai da mai ya halatta istiyamu yawa abin da yake dan faro su tuni in sha'in abu a fara kawo shi ne aka harawa amma in wanda aka yi za a faro su tuni sai a cikin ko kuma wanda yake na jafi wanda yake dama muna zama ku lafiya ba da kawo muku hannu ba za ku ce an ga ana cikin kuma su masu da alfaru na kuma kuma kuma da a ina ga Allah ta Allah ta mata ka ma ko a wajen dakin ka ko in harbi dan ka gona mu da kai ko in mun ya tsaye a cikin harbi kuma ku yi na ka ma an muku wannan ne dan ku ku ga ruwan in su ba su gani ba kuma suka bar muku to shi ke da ku je za ku saurara kuma sai a zo a kashe ku wannan kuma ku da ba a kuma ku hankali kuma nan ba a kike an ga ku ya yi ba wani da ke da wasu yanki goma da biyu an ba ta yawa wani lokaci daukar irin wannan nasoshin da ba su yi kuɗi da fasa tijuwa da ta yi ba a yi da za su an ce ka za su yi amma ba ku da wani kuma sai ku zo da haka ba a tattara ku ba a wuta in harin ya zo ba a fita aka zo za a yi lambarin ko a yi ku tawakkalu ala Allah ya dogara da Allah kuma ya kiyaye alfarin rayuwar su ko sai ko an fi dama ko wata gungu da kan abubuwan ne zai da fa'in da kuma ya ji musu wa hamalu kitalan nabi لأهل الطائف يتأذى ويتألف أنه عليه ومن أهل الطائف أولا بعد جاء جمهور ستفقه يأتيه دور أعطيت كثير أني ويوم فيما كنا رأيي سك فصل أجيك فصل أجيك سك لأن أول جهاد في حنين في شوال farkon yakin akan yi da dan a watan kunayin da gabin da abubuwan abinin kunayin ko abinin kunayin ya kasance ne a watan shawwal haka ne nan ababin ne istijama yau ababin istijama inda ku istijama ne ya halitta an fahimta ana ganin da jana yake wa kuma yau ba na yin fita da shi wannan zancen da muke yi labari da maganin su kai a kan za a yi ko ba za a yi ba shi ma magana istidama da ba istidama ba duka a can wani yin yaki ne wanda ba da dafi ba ba amma ita ne da amma yaki inna tun ku illa min shi kuna da wani aka kawo muku haihu an gane idan ta da an kufaru المؤمنين بالقتال إذا الكافرين سكياتهم المسلمون كافرون سوك بعد المسلمين فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم بالأشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. لكن إذا كان الله جنوي babu wani mai samu da aka ka'ida ne mahallin sabani na farko kawar da zuwa akwai al'umma akwai kuma kitali a kan mai aka zaba a kan kitali ba a kan al'umma shi ma kitali a duba fara shi ko ba shi ake da shi ba a mazaki ne aka hana amma inda da mutum an kula an faro shi kafin watannin da su shigo to za a iya biyu da shi haka wannan kuma ra'ayi yana cikin ra'ayi da suka haɗe wata nassoshin duk za su yi amma da kuma lokacin da ka samu damar da nassoshi za su yi aiki a mahallinsu to a tafi zuwa ga wanda ya fi sauki a kan a tafi zuwa ga nassi zuwa ga dalili ko wani nassi ko a kan cewa a kan nassi babu nassi a kan cewa akwai zafi inda ke zai ma'ana ai wani kusa in kuma ka ce wanda ba ya ɗaukar wata fauka ka guda ɗaya ba ba ne yau wanda ba zai fito fassara cewa abin da aka faɗa a nan cewa nasu shafa hukunci to in ya zama ba ne kuma kuma ya ba shafa ba domin za a iya gani kowace ayar da kowane hadisi ya yi aiki a ma'ana hamurka a cikin hukumar fata a wajen mutum da yake wa kuma da fadin Allah ta aya da yake cewa wajen lafiya yanzu an zama zancen الشهر الحرام لا تحب شعائر الله ولا الشهر الحرام ثم ذكر بين ولد الآلية ولد الغلام ولد الغلام معنى سوى أنت ولا تحل الهدي كم كيف الفرمر حياة الذي يؤدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما إن أكتبوك هدي لا حيث هو الآن هو lokaci kamar wani lokaci من wanda ya fito da ɗaya ko lokacin hajji ko lokacin kura ko ba haka ba in dai ka ɗaya ce ya fito zai shiga ita arabin da yanka to shi ma ku yi goma ce kuma ku yi haka shi wani ya fito da ɗaya ne zai kai ɗakin allah to kada kowa ya hanta musulun a hana kwarayi a hana kowa da mace kuma ana biya duk mumini Bye. yana kallon mutum mai magana kawai ɗauka yake wayo yake mutane ko kuma mutum ne ko ba da shi yake ba to a duka wannan sai ne a ga kafara ko ne yi matacce ne zuciya ta mu ne da magana magana ta amma ba ba ba ne da kai Allah ta yi muhalli بل عظموا عظموا من جاء به ولا القلائل haka nan dabbobi da ake musu rajaye na alamar cewa su ma na hadaya ne yake hada na hukum khasu min anwa'il hadi wannan wani nau'i ne ke magtacce na nau'o'in hadaya wa huwa al-hadi alladhi yuktaru lahu qalaqil aw qura shine ko ita ce hadayar da ake rarrata ya mata a sassa shi ne yuktaru don haka ka koyi kallaye ko da ya koyi da kuma kwanto abu da ya yi aukuran ko igiya e kuma na sanar da igiya ko a ɗan sassa da igiyoyi ko a sa musu wani ɗan takalmi ko kuma ya kama da wani gero ko yi wuce alufi a adalci zai a rata a wuyan dabba إظهارا لشعائر الله. دم بين شعائر shahida min sha'irillah da ne cikin manyan abubuwan ibadar Allah a girmama kada a keta mutunci wannan a keta darajarsa ya zama inda ana magana irin wannan ba daidai ba ne musallar ke ba mu ba azantar da juna mu a kan ganin girman Allah da ganin girman abin da Allah ya girma wannan ma'anin shi ne ma'anin الحكمة والسبب ببيان الحكمة كيف الحرمة ولم أن ينفي أكثر الحرمة وكيف الحرمة إبادة أن أهل فتأقوم لك ينفي أكثر الحرمة والجميع والأفضل يجيبون mutum da ya da gani biyu mun san da biyu mun da Allah subhanahu wa ta'ala da biyu mun har da kaga ne a cikin sallah ku ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa fa idza kana yawm sawmi ahli wala yusuf wala yaskhar wala yajhal فإن شاء من أحد أو قاتله فليكن مني صالحا ولو البرد البرد أدمي tun da ka bar yunwa a ka kashi mutum an yunwa ka bar abinci ka bar abinci ka bar sha'awa duk saboda saboda Allah ولما حديث المسلمين حديث يقول فيه أن تعالى النبي كما جعل تعالى كل عمل من آدم له إن الصوم فإنه لي وأنا أجد لبيت ka kalli girman wannan ibada ta azumi tun da kamar abin da yake halaliya a lokacin wani abu na musamman da Allah ya saka to ka girmama wani azumi har magana da an suna da ta hannun cewa in ranar azumi ta yi muku ta to kada ya yi kwamfasa maganar mata da sha'awa da kallon tsiranki inda da sauransu in dai kana ganin girman Allah da girman manzon Allah to ka girman wannan wannan alfarma kar ka yi wannan zuwa za ka ga wannan shi ne wajen Allah kuma yana ganin kowa sannan ya ce wala ya hau kada ya ga iko da kururuwa mai wauta eh, kada mai ya zama ya maganganu na wauta ya zama mutum mai haƙuri ya kai zuciya ne mai matse fushi har aka ce masa fahim sha ta mahu ba a zuwa kwatala in wani ya zaɓe shi ko ya faɗa da shi ya neme shi ya faɗa ya kai wani haɗari to ya ce ni azumi nake kada ya biye shi wannan kuma shi ba a ɗauke shi da da fahimtar da mai kyau in ba mai kokarin kashe mutum ba yau wani kokarin kasa suna zai kawo kan mai kashe mutum ga ka zauna a kashe ta ko sai ka ba da kariya ga kanka eh, amma abin ne in ne ya fada ne ba wani ta ya ne zai kashe mutum ba hayaniya ce zai maka da su da sha shi ne da wuta ina kan wani sun kace wannan ina cikin halin wannan ba ne domin ya ba da abin zai ƙara samun kowa eh, in kai mata shi ka faɗa a zuciyarka kai mai azumi saboda gudun wanda shi ma duk da ka zaɓi da tattauna ba ina da ba da kowa ba su yi su da kan yanci za a gaya wa mutum ne ko kuwa kai ka ne za ka faɗa a zuciya don wasu ka gaya mata ai a lokacin ka tsokan nuna a ba to ni kada ne su mana da ke eh, wannan kuma da ke da ke da ke كلمة فقد يكون صورة صورة يعني يكون هذا من مضمنات الرموز التحليلية يمكن أي كذاب للمجاهد لا يولد يمكن أن يكون يمكن أن يتألق وسجود من يوم خمسة القرآن da hakuri mai nisantar faɗa da hayaniyar da cin mutum mutane da zage-zage ka kallon ka zama mutum kirki karka yi zamba ga kowa karka cuci kowa kada yi mutuwa da talauci ka sa ka yi tata ka yi haƙuri abin da ya zo maka shi ne naka abin da bai zo maka ba da Allah ya rubuta ka ne Allah ta Allah ta ce mu Allah ta mu da haƙuri da zai karanta kan da su da wani tasiri da zuciya Allah ya kwaita kan shi daga zo ko karatu a yi wa ai ai wa yau mutum ba ɗaya yana ta kuma aikinsa kamar bai taɓa jin wani abu ba da yana nuna ba kai ne ba ba kan kirki yana nuna ƙarya kake wa Allah shin ba Allah ba da wata ƙarya ya san kowa ya san cikin kowa ya san bai yake Allah ta'ala ya sa ba su nuna da ke zahirin saboda mutanen kirki ba yawan ba ƙin Allah raba mu da biya حرم ان يحقق أنا أتجمع من العيدين يتنور حقه يا ألا يا ألا تتوب من ألا إدارة يا رفع من الحسين تنيا من المتحدثين نجد وألا تأمنين وأمين فيسأل ويسأل في أخلاقه وهذا الشرح ان بل يزيد الحكم يزيد المشاهد فإنه من من ومن يؤمن شعائر الله يوم وإنها من أقوى الأمور دينة وقوافلها يوم من يعظم شعائر الله سوء منه كف على ذلك لإيمان الله وثاني تجبر الله يرجع حتى الدنيا تسخي لن ينال الله أمرهم ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه تقوم بأجل سجنه تحصيل التوحيد وده كان يجوز بيوم الأرض يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقوم تجي يوم عيدي وقلبي فأقوم هنا أنا ممكن أقول لك أنا ممكن أقول لك أنا أكثر من التمثل من الذي يكون محمد wanda suka ja masa wani na hanyar ko fidiya amma an zancen sai ka zancen zai yi karama zai ce kaza zai ce kaza mai tsaya ba ya ga kaza kai mai tsaya kaza ba don haka shi ba shi kuɗi da zai a can ya yi a ya zo ba an azumi ka masu da kake so dabba ɗari kuma dan yana da wata a gida ba ɗari haka ya yanka wasu sai na da yin haka da masu sura ita ne tsabawa abin da miskinai a harami su ci wannan abincin su koshi yau ba ranar yunwa wace lan yi zalar rana lokumuwa wala dimamuwa wala kin yana a tabbata wannan abin da alƙur'ani ta zama ya tsara samu ƙarin akan shi ne a tsallar babu wanda ya kai tsoron amma ƙarin da zai samu na ƙarin kusanci zuwa ga Allah sakamakon wannan kyautar da ya da kuma fita daga kwaɗayin duniya duniya ba ta dame shi bai ɗaukar ba dai, mai yi gashi ko ɗauka shi ya sa zanganin Allah ta'ala ya same shi ba shi da dukiya bai hau da shi ai duk da duniya sai ba ta zuwa wani annabi ba wai kaskantawa ba Allah ba zai kaskanta manzon yana samun Allah zuwa ko da shi ba ba mun aure yadda zai ne ka to amma mu yanzu sai ka ga wannan abubuwan gaba ɗaya hankalin ba shi wannan shi ne zai samu kusan da zai mai harkar mata ce mai tafi da ya ba wani a cikin azumin sallah su baya matarsa ta halalla hana shi ne kusan zai da ranar mutum nawa ne yanzu ga ranar azumi ko musulmi ko a cikin ba a cikin ba komai kuma suna jin waɗannan رحم الله علماء تحكي هذا الذي في المتعلمين من مسلمين مجرد أن تكيد يجمع الشيء وأن تعقل شيء الجسم كجرم آية كجرم مخلوق إليه وتقول أن لا يجرم ما شاء الله كوانا كما كما كجرم هو مخلوق أكبر لم يبالغ وإن غافل أن سورة تسبب مخلوقات من مخلوقات الله جعلها الله تبارك جعل الله تعالى فيها شيئا من القوة ألا تعالى أن ينصر القربة ذلك وأن لكن هذا لكن نفسيني لكن فرق da aka gina a bayan kasa wala ta kusa ta fara ta حيوش الأجهال يوش الأجهال حتى ما نقول لنا أكيد والنمو لك أن أنا يجي يلا كمان فرجيني duk girman tsayar ta da ya ga ta kuma ko ba to amma a cikin mutum ya tabo daga ƙasar kuma wannan gurin zai zo ya taɓa Allah kaga mai wannan ba wani abu da za ka ba shi ma haka inda bai san girman Allah da ya san girman Allah wani wurin ba kuma da ya san ba ne ga shi ba cikin nasu Qur'ani Allah ya yi ومن يجيب فيه بإلحاد بظلم يجيب من الحد لقد هو يجيب من الحد mutum abin da ya yi mu ya girma masalla ka ga girman sallah ya girma alƙur'ani ka ga girman alƙur'ani ya girma manzon sallallahu alaihi wasallam dole ka girma abubuwan kamar yadda suka faɗa mu kan cikin wannan zance shi ne abubuwan da Allah ya girma su min hal ashkhas wa min hal amakin wa min hal admina to dole duk abin da Allah ya girma shi ko jini kaga da girma manzanni da annabawa Allah kuma ya girma mu'mini a matsayin da na mu'mini ko da hali an bayar mutanen kirki saboda biyayyar da suke wa Allah kaga girman su to haka nan wanda nan sai ya zo akan cewa mutum jirgi ne bismihi to a tsaya a kansa wanda ba haka ba kuma alfazun mu tsabbin haka ne kai ba ka tsora a da kansa lafazin mu wanda mu ne mutum jirgi ne ina da suka tsara ba su duba girman ka'aba to nan mu ne ya kuma girman ka'aba to dan mutum zai wasa da ana kashe-kashe hankalin mutum ne haka nan wurare haka nan al'azmina wanda suke tashin musulmi zamani ne da alfarmar su ka zai girman da kuma alfarmar wanda in ba haka ba ya allah zai girmama rakumi da shanu da kuma tumaki saboda kasancewar ana yanka su domin sunan allah kai kuma a ce karka wulaƙanta su sannan kuma abin da ya fi daraja a ce kuma ba ka zai zan can allah ba ka zai kima su duk wa'azin da za a yi ba zuciya haka abin da yake halinka zuciya ka da Allah da yadda Allah ne ya da girma a zuciya Allahumma asina ahwalana ina ne lahu yake wa hamlan bin nas ala al-iqtidal kuma wannan umarni ko hanyar karfafa alfarma wannan ruwa ne القرآن التوحية وتتوكل مجهد أكل أي قوي وتعليم اللفظ من السنة لو لفظ سيكون لمن مثلا صلى الله عليه وسلم أو من غيره ومثلا فإن ما تثبت عن السنة سنة duk abin da manzan Allah ta zama da zo da shi ƙaunar wa fi'ila wa tafiyar ko wa wasa duk wanda ta kawo da tsarin da tasirar manzan Allah ta rayuwar ta matsayinsa ta komai har wanda ba a yi umarni a kansa a matsayin ibada ko na al'ada ce sun da kake da musulunci ma yana kaza to ba abun muzantawa ba ne kai abokan ko yanzu kana da kan manzan da ta zo ba ya yi umarni da a fito da fitfa kaza a tuba kayan da ke kawo yanzu wani ne mafi yanki mutum nawa ne ke tafiya yanzu suna sallama ya kada mutum kayansa su yi kasa da idan sawon amma ko kayan da yake sawa a jikinsa suna wuce idan mun ta kula ne ko tsananin nan ina waye kuma ka ga mutum yana fada tsananin annabin nan shi ne mai ba mu gani ba ba shida cikin ilimi ana kuma wa kanyar kuma magani yana zuwa ta kowa saboda cikin kawai yana cikin haka wanda saurayi ya zo gaishe sai ga kayan da yana jaka ba ya kan lafiya a lokacin bai kasa juni ya kasa juni da zai masa da a kan wani yadda ya kai wannan saurayi daga kayan domin kuwa ya fi maka tsafta ya fi maka ta kawar da wani in a cikin wannan yanayin bai manta ya wannan ba kamar wani su sai ka samu abin da kai ce mata mata da aure a gida kana kokarin ka nuna irin wannan abin ya rasu tashi a kai sai ka zo wani a ranar da ke da ana tsakanin shari'a ya ne su kawo da mutum to yaushe za ka zo da zai yi kisa sai mutum ya tashi yana kyamar abin da Allah ya zama da ya so kuma ya zama cika ka da kai sai ko so yin nan Allah ta ya kyau ta ji wa abin da ba kawai kai abin da ka ga dama ko yake ba na'am ba a kawo ka ba abin da Allah ya amma dai ka ga girman annabi sallallahu alaihi wasallam kai girman abin da yi ba yana san kasuwa karka ne ko yana kan kaza yana kan kaza a ga ko abin da ya kaje annabi sallallahu alaihi wasallam yana so sai ka ga abu duk na so akwai wanda sakamakon jin ne yana san abu da ba ya so kawai saboda ne ya juya kiyayyar ta ga abin ya koma ya so أما هو هذا بسم الله المسلمين هذا الحالة الكبيرة وهذا المسلمين هذا هو دليل من abin a zuciyarka san da kake wa manzan Allah ya kamata a ce ya fi ƙarfin wannan abin da kai kake so ka juya shi ya zama kana san cin abu kaza kawai saboda Allah kana san tsarin musiya irin kaza yadda ba wani su bane wasu za ka nuna da wani wani Allah ba mu kuna takura wa mutane abin da ba wani su ba mun cewa ne ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana san kaza to mu ma mu so in bai zama wani ne ya ne ne amma a ce ɗan ya rika sukan abin da annabi sallallahu alaihi ya karanta wannan shi ne abin da ya zama yana da cikin abin da ke nuna rashin girmama manzon Allah in karta sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwan da shi ya girmama su ya ɗauke su da daraja wanda wajibi ne akan musulmi inda ya san manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam zama yadda hannun su alaihi wasallam yake ɗaukar su da daraja su da shi kai girman da kuma kai wa kai da kuma kai tsoron Allah da ba amma abin da aka ce shi ne kai koyi shi da fita da lakum fi rasulillah ne fa idza كنت لا تشكو ولا تشكو لأنه يجب عليك أن تقتدي به فبما تقتدي إن جاك باك الجنس وواجه أكمل كي قوي لمن لفتت وتمتون ولا في قوي كيف قوي لذلك ka ji kana irin ta mallakin kana sa kaya da wani wayo da wani mai kawai saboda mutanen yamma duniya haka suke so za mu yi yanzu abin da ake yi zai mu wani ya'yan sai a yi kalmi tsanani Allah mu bari mu gyara wannan tafiya mu komo kan abin da manzon Allah ya sallama ya gura mu kai wannan shirin يعرف هو من يؤمر أنه هدي ودمت الحكومة والمن دب الأكلات يعرف أن الحكومة ذو حياته فيحترم في سبيل من دبا والحياة وهذا كان تقليد الهدي دون حكى يدرسي وراس لولد الهدي من السنن والشعائر المسنونة المسنون السنوني كألامي كأسنة المسلمين wasu abubuwa da za a yi shi na ku zama zai yi kuma wani wani da wani zon ke an yi wannan abin da kuke daga tafa ta zauwa da zukutu a cikin da tafiya ne ina da zai yi wani ba sun haka ce manzan Allah ne ya sanya wannan ko Allah ta'ala ya sanya wannan a cikin aikin da inna safa والمروة من شعائر الله فمن حدثني أو اعتمر ولا جناح عليه أن يتصور بهما نفس القرآن ألا يعتمد وجهه لا تتصور هذا ولا في أي سورة هذا الزي كنا نمو ونظر كنا نتجاوز على هذا تأتي صحيح من الأول نظر من الميزة زامن كنا نظر ونظر kuma tambaya ta mutumin da bai san me ke so mutum ba komai sai ka san me yasa ake yin tun da wannan Allah ka sallama da ya fi ka hankali da ya fi ka sanin sallah, ya san wannan abin ya ce mu bauta wa Allah da shi to ba ruwanka da asalin tarihi ba ne. abin da kake yi Allah kake bauta wa saboda manzon Allah da sallama ya ce a yi me yasa ake ne ba ruwa الذي عليك هو التسليم يوم حميد أو يحيي حميدك يجب ولهذا كان التسليم المهدي من السنة والشعائر والسنن منذ الموضوع التي ولا من البيت البيت الحرام هكذا قاصدين البيت الحرام وإلا فكي نفسر ɗakin Allah mai alfarma ko kun ga waɗannan kalmomi wala sha'ara suke suke ce la tu'illu sha'a'ira Allah ko irin musulmi irin musulmi yanzu waɗannan ma'akufa shi a kan wala hadiya mun yi wa musulmi ولا القلائد هو لو غابت ولا الشعر الحرام ولا الأكل ولا القلائد سرمني ولا آمين amina al-majlis sune ne yau tun da amina ne shi ma al-bayt al-haram ya zama mansubi saboda halin wannan duk da idafa ne tun da nun tabbatar da nunun din nan yana tabbatar da mudafu ilai wannan abun ya sanya da aka ga mudafu mudafu ilai to suna aiki na ita kamar fi'ili suna ne ɗaya mudafu ɗaya mudafu ilai wannan aikin nasu musamman idafatul mabda ila ruwa'ihi min akan ya ke mukun ne ya zama su ne shi shi da zama wala amin al-bayt al-haram nan ba amin al-bayt al-haram amma ya له ذلك إذ أي قاتلين له الوالد وما في شنع وأنا وقصده فضل الله بالتجارة وما ينفع فيه فلا تقل التجارة تكافل والمكاسب المباحة يقوم أن يقصد وجهة منك حتى تتهلك أو أو قصده جوار الله نعم تكفل وقصده فضل الله ثم ثم يدور ولا أبدا من قصد samun falalar Allah to ka ake tafiya a cikin lokacin mai kuma wa kawai ko kuma ya zama kamfuhu rigwar ruwa dan ku zaba da lokacin da ka ko kamfuhu rigwar ruwa yau wanda ya zama manufarsa abin da ya kawai wanda shi ne samun yardar Allah بحجه كان من حسنة وغرته والقوارب به والفلاح ونبه ما أو هو نبه من أنواع العبادات هو يدوى أبو بيحاول يشيء من كون shi ma zai yi tsawafi ya kalla abin da kawo shi gidan da makamcin wata kamar yi kwanin ibada mai san wani ibada to kwana ka ta arba gona ko bi su ne na su bi su mata duk wata abu mummuna yawa la kaka la makamcin wata wala ku yi mu ka kuma kula ka shi kada kula ka shi bal akrimu ku karba ku girma shi ba kun Allah Allah Ala, da ya kawo wa mutane su da abiya arziki da wadata ko da kuma abubuwan abubuwan haka daɗi da kwanciyar hankali da kafin wannan yanayi na can kakannin baya lokacin suna tsananin sa'ara da talauci a hakan ake zuwa saboda menene manufan mutane

in wanda ya dace wa kuma wanda ya bada da kowace shekara ina ba da barkala da kan man zamani ya rasu ina ba da baki da cewa iyayen sun ba su labari akwai lokutan da yana faɗa ne alheran da Allah ka Allah ya kawo ta hanyar alisu masu shugabancin nan yanzu cikin fitar da adalci kasar da zauna haka har aka samu wasu abubuwa na alheri da kuma al'ummar duniya da domin kuma ba kai musu su suke kai ba kuma a kuma yake wallahi a yi lokacin da bashi da makami da irin gudun da nan ta da kuke ce mata a kuka kuma da rubuta su har kuma ba ka ba ka kai ne ke da ka da ka ta ke nan wa ta ne yace zai zai wuni ba komai yana kashi daya idan ya hango alhaji ya ya nade ya harbe ya musu ya kudi da ba wani gaba ya kudi ya ce ya ya ya komai ba mutanen yi ta mai kuɗi ba sai akan ba a yin cikin wallahi da haka wannan yake jama'a yake haka dan duk wanda bai san yara ba zai gode wa Allah a kan yin Allah ta ala ce wa kun bi yake wala ta ta'awu na ku su'i wala tujimu bal akrimu ujuru mahajjin wa azimu alwafidina على السائلين الميت يرفقهم ولكم وتكلم تجمل كلمة سوى وأن وجنهم وأن وأن سكتكم توقع توقع باقين سكتهم الزائرين مرحوم يا لبيت ربكم كذلك المميزون إن كانوا سكتوا يمضي على ثم جنهم ودخل في هذا الأمر بتأمين الطرق المهمة إلى بيت الله وانه بجوز أمين بيجي بيجي وانا جيني أتبقى حتى أمين في دلوقتي لابيا أحنو ينسى في خير وروا في الحيوة وانا أقول ألا أقول إلا لم نمجي أكاد أقول كم ديهو ألو أجي قدا أفيني قدا كوالو بنايم آيب ya yi bayan gida ya yi wanka ruwa da yake masa a hanyar zamowa da hanyar tafiyar duka bai haɗu da wani abu da ya cuce ga asibitoci ko ina a kan hanyar hanyar ga ƴan sanda nau'i nau'i da masu kula da harkar motoci da hana da masu harkar lafiya da harkar tafiya kawai daga ambulan kan zina sai ka zo a yi ciwo a yi a nemo ambulan sai an buga a wani waya ma kan nan kan masa ko wani su kuma sai an masa tana da yawo ana neman aiki da zai kuma a lokacin kai, yanzu an nan a yanzu nan can da shi kwana da wani da su ma da su a cikin zafi suna san gaba ɗaya duk duniya kada wata ƙasa ta je da wani magani da wani medical team da wani mai komai da kawai da wasu an ba su matsala da ke samun da nigeria ba su kamar da su ba kawai suna san a bar su kawai alhaji ya zo in ya kasa kasar yin nan da mena yana doka a jinda to responsibility musulmi har ya dawo ya ke kawai su zo haka su so a komai an tattare shi to don haka da abin da shafi kiyayewa da hanyoyi kamar shi abin da ba da bi ta amin tsoro da amin ta ɓangaren construction da ta amin ta ɓangaren security duk da abu ne wanda bai yana cikin aikin da mazauna wannan wuri Allah yake gaya wasu zuwa kar su ce da alfarmar Allah. Mun ji na karanta wannan ana fara mata don me ba zai zama mai kirki ga alhaji da kuma masu وجعل القائدين له مطمئنين kuma a sanya waɗanda suke da fatar wannan ɗaki don su yi bada zama cikin nasuwa da kwanciyar hankali a wasu daga hukumar da ke jirgi har da kun ka zaka hali ga rana to a kafar ka ne da masaukin ka zuwa wani amma ɗakin da ya kwanci motar da za ka daga tafiya har zuwa madina da madina za a wuce maka za a wuce duk a tsari sai ma an sha da wani wanda ya jawo a samu halar wata damuwa da wani rikici a hannun zaman lafiya to duk an ɗauki matakin da za a yi maganin musulunci kaga kuwa na taɓa kwanan wasu da ya zuci da su karatu su rufe bakar hali na ce don allah yanzu a ce aikin hajji a gwada shi a najeriya حتى cewa ba wai maganar hajji ba kwana arba'in da za a yi ko ko hamsin kowa zai ce koshi da zo da samu da bari ba ku misali a garin makka ranar sha uku ga wata ko sha sha biyu kuma duk wanda ya yi kai an gama zama an daga ba kowa da hmm. wannan suka fito ne suna da misali kuma ba a fara kulayi an fara tafiya to a wannan lokacin ka kaddara irin cunkoson da a ce duk ɗan adam wajen zama da miliyan ga ƴan garin kuma suna ƴan garin maka a ce kowa zai ce zai kushi kowa da ɗakin da zai kwanta kowa da gudun da zai tsuguna ke bayan gida kuma ruwa ya yanke ba kuma ya taka da kafa ko a mota ya yi tsada ya samu wurin da zai tsada ya dawo ya sake samun abinci ya fi? ya kwanciya ya kwanta ya koma a ya koma sai a kwana mai wata kwana a bakin a haka ba a hankali yanzu a kalla za a a za a yi mutanen duniya mutum miliyan uku su zo a kattala musu karka yi hotel karka yi gudu kwana ba wani zancen abinci kawai a yi mutu ba inda za su zo su tsuna su yi في جزء كويس وين لهو يفشل تساكب قوما واسج من هي تبكتل زين أكيد أكيد أكيد وين يجي ko kuɗi kake ba shi maka wannan samun ba yi dindin da inda ka kuɗi Na nawa kake ba da kuɗi a hoton da za ka shiga a ƙasar nan na ka biya da ka kuma ka je a ba ruwan zafi sai ka yi waya kada an ɗauki gobe ka ajiye an ɗauki an kawo ana yin kuma wannan da ba su ba a samu sun daukaka abin da ya shafi wani mutane muna roƙon Allah ta'ala kada ya gani da su kada kuma ya jefa musu kowane irin rikici harkokin siyasa da zaɓe zaɓe da jin mutum da zaɓe da zaɓe aikin da zaɓe da kaza ƙarin mutum da aikin da kowa zai haɗu alheran kuma da suke wa mutane Allah ta ya kaka musu Allah ya arzika wanda za mu tsara Allah ya ba su kwanciyar hankali Allah ya da adalci da za da mu roƙon Allah Allah ya mu su ɗauki da za su yi na alheri amfani da zai taimaka wajen samun da nan da kwanciyar hankalin nan ga 'yan ƙasarsu a matsayin ba wani abin da za su yi da ke Allah ba mu da muna da mutum kuwa kare ya kare yau ka eh, ne na jami'an tsohon idan ka tsaya وجعل الارض وجعل القاعدون لهم مطمئنين مستريحين غير خائفين من ان متوقع ولا تجيبوا بل اكرموا واظلموا الواجبين وسهلا نعم نعم da Thank you.